man marasa aikin yi a Najeriya ya ƙaru in ji NBS. Yau ne wa'adin ficewar dakarun Faransa daga Nijar ya cika. Gwamnatin Zamfara ta raba shanu da kayan abinci ga Kiristoci a jihar domin bikin Kirsimati. 'Yan sanda na binciken ɗan bindigar da ya kashe mutum sha hudu a jamhuriyar Czech. Hamas ta ce Falastinawa kusan 400 aka kashe cikin kwanaki biyu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 ya kai kashi 11.8 cikin ɗari, inda alƙaluman ya yi ƙasa daga kashi 12.2 cikin ɗari na watanni ukun farko na 2023 game da alƙaluman matasa masu aikin yi 'yan tsakanin shekaru 15 zuwa 24 ya kai kashi 7.2 cikin ɗari a cikin wata shidan farko na bana. A yau Juma'a ne wa'adin da aka baiwa dakarun Faransa na su fice daga jamhuriyar Nijar ke cika. Sojojin Nijar da suka hamɓarar da mulkin shugaba Muhammad Bazoum a watan Yuli ne suka baiwa sojojin na Faransa umarnin kwashe nasu ya nasu daga ƙasar. Faransa ta soma janye dakaru dubu da hudu daga Nijar a watan Oktoba. Akwai ƙasa da dakarun Faransa ɗari biyu da suka rage a Nijar. kuma ana sa ran za su bar ƙasar a yau ko kuma zuwa ƙarshen shekarar nan an yi wa janyewar tsari mai kyau sannan an yi shi lafiya bisa goyon bayan sojojin Nijar da ke mulki zuwa yanzu babu wata jayayya daga ɓangarorin biyu an girke sojojin Faransa a Nijar a wani ɓangare na yaƙar ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi A baya-bayan nan ne kuma Faransa ta sanar da rufe ofishinta na jakadanci a Nijar saboda rashin damar samun aiwatar da ayyukanta bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar. A cikin wata wasiƙa da jakadan Faransa na Nijar ɗin ya aika wa ofishin ya ce, hukumomi sun ce sun kasa amsa kiraye-kirayen nema neman bada damar ci gaba da ayyukan ofishin. To a nan kuma gwamnan jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya Dauda Lawal ya bada gudunmuwar kayan abinci domin bikin Kirsimeti ga Kiristoci da ke faɗin jihar. Gwamnan ya wanda kwamishinan ƙananan hukumomi da Lamarin masarautu na jihar injiniya Ahmad Garba yandi ya wakilta ya bayyana hakan ya bayyana kayan da gwamnatin ta bayar a matsayin gudunmawa ga al'ummar kiristocin jihar domin su ma a dama da su a cikin gwamnatin tasa. Kayayyakin da gwamnan ya bawa wa Kiristocin sun haɗa da buhu 200 na shinkafa da manja jakatan 45 da shanu goma da kuma kuɗi naira dubu biyar, A nasa ɓangaren shugaban Kiristoci na jihar Zamfara Michael Aziz Afolabi ya yi godiya da kulawar da gwamnatin jihar ta nuna gare su tare da roƙon samun nasarar gwamnatin jihar ga ɗaukacin ayyukan ci gaba da take gudanarwa. ‘Yan sanda a jamhuriyar Czech na gudanar da aikin bankaɗo abinda ya janyo ibtila'in harbin kan mai uwa da wabi mafi muni a ƙasar inda wani ɗalibi ya buɗe wuta a wata jami'a da ke tsakiyar Paraguay. lamarin da ya halaka mutum sha hudu da raunata wasu ashirin da biyar shugaban chase petri pavel ya roƙi haɗin kan jama'a inda ya ce bai kamata a yi amfani da kashe-kashen ba a matsayin wata dama ta sukar 'yan siyasa da yaɗa labaran ƙarya tuni hukumomi a kasar suka ayyana gobe asabar a matsayin ranar makoki mr fabel ya bayyana kaduwarsa da takaici kan yadda aka samu asarar ran mutane a wannan hanya an yi wannan an yi amanna ɗan bindigar wanda 'yan sanda suka ce ya hallaka kan shi ya kuma kashe mahaifinsa sannan ana ganin ƙila ya kashe wasu mutum biyu a makon da ya gabata ‘Yan sanda sun ce ɗan bindigar mai shekara 24 ɗalibi ne a jami'ar, kuma babu wasu bayanai da suka nuna cewa an taɓa samunsa da hannu a aikata wani laifi, duk da cewa ‘yan sandan sun ƙara da cewa an gano tulin makamai da albarusai. Kafin harbe-harben, ‘yan sanda sun samu rahoton cewa ana tunanin wanda ake zargin yana kan hanyar zuwa Paraguay daga wani gari da ke kusa da nufin hallaka kansa. Ma'aikatar Lafiya ta Hamas da ke Gaza ta ce kusan Falasɗinawa 400 aka kashe a zirin Gaza cikin kwanaki biyu da suka gabata. Hamas ta ce a jumla mutum 390 ne suka mutu wasu ƙarin 734 suka jikata. Tun bayan ɓarkewar rikicin ranar 7 ga watan Oktoba, ma'aikatar lafiya ta ce fiye da mutum 200 aka kashe, sai dai majiyarmu bata iya tantance ikirarin yawan Falasɗinawan da suka mutu ba. sai mu ce Allah ya kyauta labaran kenan a madadin jami'in da ya tace labaran ta hanyar na'ura mai kwakwalwa Nura Muhammad da ma daukacin ma'aikatan tashar fara'a TV ni da na cewa da ku mu na lafiya.